banda yaren su ba su jin yaren kowa zulkarnain na musallama ba su ji ina duban sai ce a to ku kuma fa suna bayani kan ishara ne eh ya mu ma mutane kuma kuna duniya mu muna duniya malai Allah ya ce da Annabi Muhammad la yakaduna yafqahuna qawla ba su jin yaren wani shayna nasu malai shan zulkarnain wani cikin ku ya ce to tunda ba su jin yare ko shi ma bai jin yaren su ya aka aka tattauna da turawa suka zo ba mu jin yaren juna ya muka bukata mu tattauna an muka gane juna ko ba mu gane ba har yanzu ma wani na turanci ma shi ce wai turanci shi ya fi ma na turawa to in kai kan ga ka gane balantana wayan ga da Allah ya ba su duk wani abu baki daya Allah ce duk abin da zai mallaka da shi ni Allah na bashi Zulkarnain ya zauna ya yi musu nasiha ya musu nasiha malam Zulkarnain bai bar garin ba shi da koyi kalmar shahada da suka yi kalmar shahada suka kare suka tabbatar kai sarkin ga adili ne da suka tabbatar adili ne sai suka ce